إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان هجر مائكي صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة شكرة دبو دايا da ɗari hudu da talatin da a da arba'in da arba'in daidai ko? hai boko ba sha biyar ga watan biyar shekara ta 2019 miladiya ku ya kuri yau azumin ne ana jin jiki ko fai Allah karba mu muna da cikin tafsirin mu na Sauta Yusuf a wannan jami'a ta mu ta kimiyya da fasaha da ke nan wujil a jihar Kano Najeriya za mu amsa tambayoyin da suka zo insha Allah ta'ala ko wasu daga cikinsu sa'an nan mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam barka da yammaci ya ibada a tambayarsa ta farko wanda ya zina da matar auren nan da aka amsa tambayarsa jiya malam hukuncinsa ba shi ne bulala ɗari ba ita kuma a jefe ta saboda ayar nan da ta zuwa cikin suratun nur a zane ta zani aya ta ɗaya zuwa ta biyu ko kuma yaya abin yake haka yake man ba haka na faɗa ba jiya shi idan an kama shi shi ne za mai bula laɗari ita kuma da take tana da aure a jefe ta in ko ba kama shi ai shi ma cewa ba kama shi ba cewa shekararsa bakwai da yi ba wanda ya sani tsakaninsa da Allah ne kawai sai ita kuma ya ce mijinta ya mutu akwai wanda ya sani babu kuma addinin da ya ce mai sai ya zo a faɗa don a mai bulala ba shi ke nan Allah ya kubutar da shi ba za ka ce ya ci banza ba zai yi tami isi gifari ko tunda mun mai fada jiya da alama ya ji fadan ba banza ya samu a zai ci gaba da ibada kamar yadda muka fada da matsantawa wajen yi ma Allah ta'ala ibada shekul islam ibn a cikin majimul fatawa a cikin tafsirin wannan sura da ya zo kan magana imratul aziz ya tsananta bayani shi ba sosai akan wannan cewa lallai zina da mata aure ba karamin laifi laifi ne mai girma da haka tun da shi Allah ya kubuta da shi yanzu sai ci gaba da istighfari ai je ban ce kai kansa kotu ba ko in ya kai kansa kotu wannan karfin imani ne ke shi zai je a mai bula da ba kuma alƙalin zai ce da wakai bariya ai mai tafsirin sautin nur ko mun faɗi wannan ƙa'idodin da wannan hukunce-hukuncen gaba ɗaya shi kaɗai za mu bulala ita ban da ita tun da ita ba ta yi ta faɗa ba in ita kuma ta ji ta faɗa ita za a jefe shi kuma ba za a mai bulala sai idan ya tabbatar da cewa lalle tare muka yi sai a mai bulala amma waye ce ka je ka faɗa ba wanda ya ka je ka faɗa da haka istighfar nan zaka ta yi da yawan ibada ga Allah subhanahu wataala yace tambayar sabi malam menene ake nufi da zinawai yin kes da taba nono da shigar al'aura cikin al'aura ko sai ciki ya bayyana ya abin yake daga SA Jahul Local Government ba dole sai ciki ya bayyana zina shi ne boyuwar al'aura cikin al'aura ba dole sai ta yi ciki ba in ta yi ciki kun yi ƙarin ɓarna a kan ɓarna ne amma zina shi ne boyuwar al'aura cikin al'aura mace Allah ka tsare mu da zina wannan kuma ya ce assalamu alaikum Allah ƙara ma lafiya amin da imani amin malam tambaya ta ita ce akan wannan mutumin da ya yi tambaya akan cewa ya yi zina da matar aure wai me yasa kuka takura mutumin nan da tambayan ku yawa kansa za su kare sai ka ce masa lalle ya dage da ibada wa wala musa ba karanta wannan magani wanda ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ƙara malanta takawa Allah gafarta maka kurakuranka Allah ya tsare mana kai a duk inda kake kai ma Allah tsare ka duk Allah ya tsare muka baki daya malam da Allah a wani gidan talabijin ake sanya wannan tafsirin mai albarka saboda idan na je hutu a dinga kallo a akwatin talabijin Allah ya sa Allah ya sa karar da sa mizani amin da suna Afirka TV suna sawa karfe 4 na asuba zuwa karfe 5 da kuma sha biyun dare zuwa karfe 1 za ka iya kuma kallo live kamar wanda suke ɗauka ga suna gabanmu a daidai wani lokacin za ka iya kallo live in kana facebook a sautus suna europe sautus suna europe ƙungiya ce ta alis suna suke mazauna turai hausawa ana kallo yanzu a spain ana kallo a germany ana kallo a uk ana kallo a hamburg wajen ƙasa dai goma sha bakwai suke tare da mu yanzu haka suna kallo live wannan mai rike da wannan wayar muna yi kallon mu yanzu haka yadda kake kallo a nan suma suna kallo a can so yanka koma gida <laughs> za ka iya kallo duniya ce ta ci gaba ko alu suna ne yan izala yan gane a kashe ni a kan suna na europe mazauna turai masu jin hausa yanzu suna kallon mu kai ma yanka koma gida za ka yi kallon mu sai ka yi sacin din sautu suna europe sautu sunna europe za ga ya fito maka da alamar taurari ina jin shi kaɗai ne ma dai pejin nasu mai suna sautu suna europe za ka yi kallon su kai tsayin allah yadda wanda ya ce shi ka gane mai ce ce ba wani haddidi za a mai don ya yi zina da mata aure shi ai bulala ce za a mai ina ji shi ma irin makamanci tambayar ta gabata kenan ko shi bulala za a mai idan an kama su in ba a kama su ba kuma babu wani hukunci a kansu allah shirya da mu gaba kida shi kuma ne ce malam idan ana jarabawa wanda ya bude takarda yana satar amsa da wanda yake leƙen yake leƙawa don yi kwafi ta wani menene bambancin su duk barayi ne eh? Eh. to sannan a musulunce menene matsayin malaman da ba sa tausaya wa ɗalibai a wajen shirya amsa tambayar jarabawa malam ai mana addu'a Allah sa Allah buɗa mana ƙwaƙwalwarmu galiban ban cika zargin malamai da cewa ba su da tausayi ba a wajen shirya jarabawa na fi zargin ɗaliban saboda ba ma karatu laziness ɗinmu ya yi yawa in dai malamin ya karanta da kwas ɗin in ya tambaya in dai ka karatu za ka yi amsa mu a matakin masters lokacin da muke masters abinda ake mana ba karatun ake koya mana mazalla course outline ake baka sannan sai a baka dama ce ka zo kai presentation in ka zo kai presenting malamin yana kallon ka abokan karatun ka suna kallon ka mu biyar ne a ajinmu so akwai kwasin da ma kai kaɗai kake sa akwai kwasin da ni kaɗai na yi shi daga ni sai malamin haka muke lakta a cikin aji wani ce da ofis ba da ofis zai dinga koya mini cewa zai kaje ka karanto ka zo kai presentation a gabana gama in ma tambaya abinda ka karantar a gabana shi zan ma tambaya cikinsa ba shi kenan ba haka yake karatun boko so matsalar tamu ce mu dalibai ba wata malaman bacci malami inda ya koyar to ko ta san bai je hoton baya za ka yi amsa sharɗi shi ne dai kada ya maka tambayi da bai koyar da kai shi ne kawai matsalar sai ya ji tsoron allah shi malamai kuna ji an ce ku ji tsoron allah lakcarori sai ku tausaya ma dalibai a shirya tambaya irin yadda yaro zai iya amsawa kuma da laifinku bakwar naci ku dinga matsa malamai lamba ba dare ba rana ku dinga musu tambaya kar ku daga musu kafa ku ta yin tambaya to in ya shigo ku duk karatun da ya koya muku mai tambaya wala Allah cikin tambayar da ka mai ne ma zai fitar da wata question din akwai malamin zai ce ma ka kula da waje kaza tambaya za ta fito ko babu akwai so ni ban ga dalilin da zaka dinga shan wahala karatun boko ba karatun da bai da wahala peji ne gaba ɗaya handa ba ta wuce shafi ɗari ba a semester ka zauna ka haddace ta gaba kidanta min awwaliha ila akhirha ka haddace gaba daya ya zo tambaya ka zo ka amsa an baka awa bi in Allah ya da cikin minti 40 ma za ka yi gama za ka cika booklet ka nemi kari haka muke jaraba ya an bada booklet zai a cika ce admo a ƙara ma kai ta yi ba dai an ba karatun ba ka cika mai yadda ya wahal da kai dai ma ka wahal Shi shi shi Allah muku albarka Allah kuma ya bude kwakwalen ku an ce yau za ku yi tashe da dare a makaranta haka ne kuna zuwa gida hostel din mata kuna ce musu tashi gwabruwa kai mene ne kai ba gwabran ne to ku ji tsoron Allah ku daina zuwa hostel din mata azumi ake yi kar ku je hostel din mata kuna cewa su tashi gwabra ne ai ba wanda ya kamata mu ihu irin ka ka shekara 20 da wani abu kai aure ba kai da tusurun banza katan banza da za ku dinga zuwa kawai takura bayan mutane dan bace tana son ka ba to su ma sai su to hostelin ku sarama kenan ko in dai haɗe gaske kuke yi in da gaske kuke yi to ku aure su mana ba shi ba sai a huta ba ko da ke na gane ma haushin su kuke ji sun fi ku iya girki ba ku iya girki ba shi yasa kuke zuwa kuna musu kwabru to Allah shirya muka baki da jiya mun kwana a kan ayata ta 22 ko haka ne ko mu dawo kan wa waƙala nisbatun fil madinati mu da kan ta 20 sai mu ci gaba insha Allah ta'ala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه نعم قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا نعم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه نعم. وإلا لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن إنه هو السميع العليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين الله تعالى يا جاء منا إسر النبي يوسف عليه الصلاة والسلام da kuma matar sarki yayin da ta neme shi har ya kai sarki da kansa ya gansu kuma aka tsaye da shaida tsakani kuma aka tabbatar da cewa ita matar sarki ita ce ta nemi annabi yusuf alaihi salatu wassalam wanda ya tsaya ba da shaida a ɗaya daga cikin ƙaulin malamai suka ce ya yi mata faɗa ya ce ke ki nemi gafarar mijinki saboda lallai kasance daga cikin mutane masu kuskure kai kuma annabi yusuf kada ka bada labarin wannan abin da ya faru tsakaninka da kai da wannan mata to wannan labari kawai kwatsam sai ya fito cikin gari inda matan gari suka ji labarin cewa ai mata sarki ta nemi bawanta labarin kuma ba ta hanyar annabi yusuf ya fita ba ba kuma ta hanyar sarki ya fita ba malamai na cewa ta ina ya fita ka ce ta wajen wannan mata ya fita saboda ta kasa haƙuri kan annabi yusuf alaihi salatu wassalam sa'annan kuma tana ganin cewa yanzu mutuncinta ya zube bata kuma samu abin da take bukata ba ga kuma bala'in sha'awar tana damunta wasu malami suka ce a ta wajen shi wannan wanda ya da shaida ɗin labarin ya fita ta yadda ya koma gida sai gaya matarsa a inda aka gaici mata biyar ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin mujalladinsa na sha biyar inda ya magana kan wannan sura a daidai wannan aya sai ya ce labarin da ya fita sai ya je ga matar ɗaya daga cikin waɗannan mutane shi kenan sai labarin ya shiga cikin mata ibn timiya ke cewa irin wannan labarin ya bi yaɗuwa a cikin mata sama da yadda ke yaɗuwa a cikin maza sai allah ta'ala ce maka wa ƙala niswatun sai waɗannan mata suka dinga cewa fil madinati a cikin wannan gari imra'atul azizi turawu bi fataha an nafsi yanzu mata sarki ce take neman bawanta a kan kansa bayan kuma an ce shi ya ke dar ita kad shagafa hubban lalle hakika sha'awa ko so jarin ta al'amarin wannan bawa wannan mata ya kai mata halin koyaya yake da haka al'amarin ya zama inna lanaraha fi dalalin mubin lalle hakika mun muna ganin ta cikin mata mabayyaniya ma'ana ta yi abin da bai kamata yi ba ta yi kuskure babba irin matsayinta da tafi kowace mace a wannan gari ita ce mata sarki shi kuma bawa ne ba ma ɗa ba ne ta yaya za a yi mata sarki ta aikata wannan abin kunya shi ne inna lanaraha fi zalalin mube lalle ƙiƙa mu muna ganin cikin ɓata mabayyaniya sami at bi hinna yayin da ta ji labarin irin wannan makircin da suke yadawa a gari irin yadda suke yada al'amarin da cewa ai ga abin da ta yi ta yi abin kunya ta nemi bawanta to sai ta ce to waɗannan akwai buƙatar a yi maganinsu shi Allah ta'ala ce arsalat ilaihinna ta ji labarin makicin da suke mata a gari sai ta aika masu ma'ana sai aka ƙaddarta wani abin da aka shafe arsalat ilaihinna ta da ohun ila walimatin likai ya rauna min sha'ani yusuf ma'ana ta aika masu tana gayyata zuwa ga wani cin abinci domin su zo su ga irin al'amarin annabi yusuf wanda ya kasa ta ta sa ta kasa haƙuri da annabi yusuf alaihi salatu wassalam shi ne falon ma sami adbi hinna yayin da ta ji labarin makircin da suke aikatawa cikin gari arsalat ilaihinna ta aika masu goron gayyata tana gayyata su wasu malamai suka ce su biyar ne wasu kuma suka ce a su arba'in ne biyar din suna cikin arba'in ɗin biyar din su ne wa'annan da suke da alaka da gidan sarki matansu su suka dinga yaɗa wani labari a cikin gari saboda mazan su ji labarin a cikin gidan sarki da aka su ma a kira su da sauran matan gari su zo don tabarantar da kanta ga abin da suke zarginta da shi na cewa ta yi abin kunya ta nemi bawanta a matsayinta ta matar sarki yayin da ta gayyace su sai Allah ta'ala ce a'tarid lahunna muttaka'an ta shirya musu wajen zama na alfarma wajen zama mai laushi wajen zama mai kyau na kasaita ta ce musu bismillah ku zauna gayyatar ku nayi lokacin ta zaunar da su wa a'tarid lahunna muttaka'an wa atat kullu wahidan minhunna sikinan sai ta kuma basu abinci wanda yake bukatar sai an ɗauki wuka an yanka shi malamai suka ce an basu. wani abu da ake ce ma oturuci ko kuma ka ce apple inda zai sa su yi amfani da wuka wajen yanka wannan al'abin da za su shaɗi sai da ta fara ce musu ku yanka suna cikin yankawa sai ta ce ma bawanta je ka ce ma yusuf ya fito ya wuce a gabanmu nan ƙalat wa ƙalat ukhruj alaihinna ma'ana ka gaya masu ya fito ya wuce a gabanmu nan falamma ra'ainahu ra'ainahu su waye Allah yake magana su anan su wayannan mata da aka gayyata shine falamma ra'ainahu yayin da suka ga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam akbarnahu sai suka girmama sha'anin annabi Yusuf suka ga al'amarin da basu taba gani ba mutumin da basu taba irin sa ba a rayuwarsu wa qatta'na aydiyahunna suka dinga yayyanka yatsunsu a hannun suke yanka wannan tufadin ko uturuj sai zama sun kai ƙarshen uturuj ɗin amma ba san sun kai karshe ba suka dinga yanka hannayensu tana kallon kallonsu kowace hannun tana zuba da jini shine ne ma nan waƙaɓa na aidiyar hunna suna yayyanka hannunsu sai ta ce masu suka ce wa qulna hashe lillahi suka ce tsarki tabbata ga Allah ko kuma muna neman tsarin Allah ma hadha bashara ai bi ma'ana ma hadha bi bashar wannan ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan ya cikin jinshin mala'iku kuma mala'ikun ma mai girma cikinsu don wannan halitta ba mu taɓa gani irinta wasu malamai suka ce in dare ya yi annabi yusuf idan ya tafi a cikin gari ba a haska fitila saboda haskensa nabi sallallahu alaihi ya zo hadisi imam tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kai isra'i da shi tafiyar dare a sama ta uku ya ga wani mutum mai tsananin bala'in kyau sai ce mala'ika jibril wannan waye sai ce wannan shine annabi yusuf an ba shi rabin kyawu ya gan shi kamar daren sha biyar na wata ya cika da kyawunsa saboda kyawun annabi yusuf ba su taba gan irinsa suna ganin wannan suka ce wallahi ba mutum bane wannan mala'ika ne wanda ke nuna ma ashe ba maza kaɗai ke iya fitinuwa da mata ba matan ma suna fitinuwa da me mazan kamar al-fadl ibn abbas da muka bari labarinsa manzo Allah ya goya shi a bayan dabbasa akan dabbasa kai sun zo wata mata tana manzo Allah sallallahu tambaya ita qura'an fadl idan tana ta kallonsa. sai manzo Allah ya doke kansa yace ne na kallonta saboda ta fitin da shi to su ma matan haka Allah jarfe su musamman irin na wannan zamani sun balaga sun zama barangu ba su yi aure ba yarinya ta shekara biyar ta yi biyu ke ta gama ta yi legal ta kare ta yi KUT ta gama ba aure so fitina kan fitina ko in ba ta yi boko ba ce ba ta yi boko ba ta yi bokon ba mijin kuma ita ba ta iya samun wani bawan Allah ce tana san shi jira take dole sai an zo an cike ina san ki tun lokacin ya kamata wuri ba ta auru ba ka sa akwai lokacin da mace ma za ta wuce matsayin a ce ana santa mace kamar tauraro take in kika sami miji tun farko ki aure kaga da daddare ana ganin tauraro in rana ta yi ba ba a ganinsa tun ana ganta da kowa na cewa sai ita ana layi a kowar gidansu ana neman izinin babanta tana jan aji tana labulwan 1 ta ce mm, sai na gama karatu ta je level 2 in tana level 1 za ga wajen mutum 20 na buga mata waya ta sa 1 2 3 4 20 sai an waye gari mata manta sunan wani a cikinsu baya buga sai can ta je level 3 sai ya bugu second semester hmm, kana duniyar nan ke zan ce kina duniyar nan yanzu mazan sun fara jaba in ta zo level 1 operation cut them young da dan level 2 da dan level 3 dan level 4 kowa yana santa tana zuwa level 3 lokacin ta zo level 1 ta zuwa matsayin house of assembly in ta je level 2 tana house of me representative tana zuwa level 3 ta zama sanata ta je majalisar dijje kenan ko yanzu ba ta kuma zan take ba tana tunaniya za a samu a cikar imani jami'a to ana zuwa level 4 kuma akwai wata kari over tun ta level 1 tana biyo ta akwai use of english akwai waye akwai waye duka sun biyo ta an yi hanya gyara sun iya ruwa to yanzu ka buga mutuwa ta ce hmm bari test gari ni gobe in ka kara magana ta ce maka exam fa gare ni saboda yanzu ba soyayya ne a ta ba so take ta cika da imani a jami'a to ta gama jami'ar dan jami'a bai aure ta ba ta je sabis tana ta Allah Allah kafin mu gama sabis Allah dai samu samu wanda za mu rika yan je sabis an haɗe ɗan bauchi an haɗe ɗan kaduna an haɗe da ɗan sokoto duka da zai ga ana waya saboda ta yi kano ce ba ta so ta yi kwante in ta dawo zaman gida za ta yi za ta zama kishiyar mahaifiyarta ba haka ba ne mata kuna da daraja kuna da kima kuna sa miji ku ya wuri boko jami'a ba ta hana karatu karatu ko baya hana zuwa jami'a na sha baku misali cewa ko da zo jami'a da aure na nazo zo jami'a kuma bai hana ni riƙe iyali na na zo jami'a na gama shekara shida muka ya jami'a matan ba su galabaita mu da muke da aure a lokacin akwai ma mai aure cikin ajin mace bai hana ta gane karatu ba so ku yi aure ku yi boko duk za su tafi simultaneously ba wanda zai hana wani Allah samu fahimta ku yi ta yi Allah ba yi ɗan ƙaramin yaro da kai kana girgiza kai har ba da kai ake ba da waɗannan kacin ake Allah ba ka ta kwarai ko kana suka yi aure Allah ba mu nasara to shine suka ce qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim wannan mala'ikan ba mutum bane yayin da mata sarki ta ga abin da suke yi yadda suka rikice akan annabi yusuf ta ce wannan kawai ganin fuska sama uku yake ba ku zauna da shi ba balle ku san kyawun ɗabi'unsa da kyakkyawar mu'amalarsa yau kawai fa ko gan shi amma ga shi duk kun yanka hannu ba ku sani ni kuma kullum ba ina tare da shi kullum ina tare da shi yau kawai ko gan shi amma kun yanka hannu amma kuna can kuna makirci a gari na ne ba wannan to ku kuma ba yanzu ya za da ku ha kaga sai tambaya kenan ko shi ne ce qalat lade lumtun na nufi ai wannan abin da kun samu kanku a ciki ne yanka hannunku da kuke yi kuka kasa hakuri akan wannan son wannan bawa nawa yau kawai to wannan abin da kuke zargi na a kansa kun ga abin da uzuri na yake tabbata a kansa. dalilin da ya sa kuka ji labarin cewa na neme shi shi ya je ku kuma kuka yi yanka hannu wala kadara wata hu an nafsi fasta a sam ta ce ni ne wallahi ni na neme shi amma ya ƙi garin yan ta bayyana gaskiya ko ba ta bayyana ba ta bayyana ni na neme shi ya ƙi garin ni kuma wallahi bari ku ci ina tabbatar muku wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakunanna min as-sagirin ko wala yakun min as-sagirina wallahi idan bai yi abin da na ce mai yayi ba wallahi sai dai zauna a firzin ko kuma ya zama ingula kan tashi a gidan nan bala'i kan bala'i ku da kuka zo kuna wannan yanke-yanken ai na kuna filan tun yaushe nake hakuri da shi wallahi ko yayi abin da na ce mai yayi ko kuma wallahi sa shi a firzin ko mai azabar da bai tsammani mai da shi daga cikin kaskantattun mutane tana fasan annabi yusuf din ba kuma tana neman ya shahadu da ita amma wannan bala'in bai sa kuma ta cire wannan abin a ranta ga shi da ta abin kunya to ashe kiran waɗannan mutane ta yi na cikin gari don ta samu makanta uzuri ne ba da Allah ta kira su uzuri take nema makanta cewa ko me kuka ji labari nan gaba kada ku zarge ni ku ga shehu kun zo rana ɗaya kun kasa kuɗi haka ne ko ba haka ba kun kasa hakuri to balle ni da nake zama zaman dirshin da shi to ko yayi abinda nace mai yi ko kuma in wulakanta shi annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana jin wannan magana tasu hankali kuma sai ƙara tashi sai ce qala rabbi sijinu a habbu ilayya mimma ya ilayya ya Allah zaman farzin nan da suke min kashe da shi shi ya fi soyuwa a gare ni saboda da abin da suke nema na in aikata da su wa illa tasrif anni kai da hunna asub hinna wa akun min aljahilin ya Allah idan ba karkatar da ni daga sharrin su ba daga abin da suke nema na na fitina da shi ba zan iya fadawa cikin kaidin su sa'annan kuma ya kasance daga cikin mutane jahili ma'ana masu aiki irin na jahili a nan annabi yusuf alaihi salatu wasalam malamai suka ce ya da bala'in da ya fi ƙarfinsa ne domin da mata sarki ce kawai haka ne to yanzu amma kuma da ya zo bai yi maganin mata sarki ba sai ce ya Allah rabbu sajinu a habbu ilayya mimma ya da'unani ilayya kaga kawo jam'i wato matan su ma yanzu da suka zo sun hau haulayi su ma bala'in sa ya shigo ba mata sarki ba ce yanzu kadai duk matan garin ne da suka zo wajen yanka hannayensu wanda aka daita su ma kowace tana zuwa tana ce ma annabi yusuf dan Allah ku kebe yi magana imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ce daga cikin abin da suke gaya mai wadansu malaman tafsiri suka kira shi sai su ce dan Allah ka amsa mata saboda bala'in da ta shiga mun ji shi yanzu mu ma aram amsa mata bukatarta Shi ne malamai suka ce kenan min ya da'una ni ilai abinda suke kira annabi yusuf kowace tana neman ceto ne ga mata sarki a taimaka a jiya biya mata da bukata ƙauli na farko ke ƙauli na biyu kowace daga cikin su ta nemi keɓancewa da annabi yusuf cewa nima don allah ka dubi girman allah ya kai yusuf abin nan da mata sarki take nima nima ka taimaka kai mu bala'i ne kuma bala'i ba ta ko'ina bala yake ne in magana farko ce taimaka mata sarki an gudu ba tsira ba ku an kira ku kun zama masiba. in kuma su ma kowace tana nema a sadar da ita to ai ko bala'in ya ƙara ƙarwakin kun gane waɗansu malamai suka ce sun keɓance ne da annabi yusuf saboda kowace tana neman ta nema wa sauran alfarmami. ma'ana mu'min da kake gani naka ne ba wai ni kadai bace nake nema maka ina alfarma yanzu duk matan da suke wajen nan ina nema musu alfarma kowace ta layi ka sandinta bala'i kuma bala'i ba to dan ya nabi Isa ba zai nemi tsarin Allah da gare su ba shine ce qala rabbi sajinu habbu ilayya yace ya Allah ko ruku ku shi yafi sai yiwa gare ni ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ce ba wai yana nufin zaman kurkuku yake so ba da rayuwarsa ba a'a wannan fitinar da suke neman sa da ita dalilin ta ya Allah na yadda kurkukun da suke min tahdidi akan sa Allah kai da kurkuku saboda in samu tsira da mutunci na da imani na da kuma kariyar kai da daga fada cikin alfasha ya Allah idan baka amsa mu wannan abin ba wa illa tasrif anni kaidahunna asub ilayhinna wa akun min aljahili Allah ina jin tsoron idan baka kauda ni daga cikin su ba kada shedan ya rin jayi a kaina in fada cikin su in je yin aiki irin na jahili ashe kenan zina aikin jahilai aikin marasa imani aiki ne na marasa jin kunya aiki ne kuma na marasa mutunci ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la yadhni dhani hina zini wa huwa mu'min mazinaci mumini baya zina a yayin da ke mumini ko kana mumini ba shi kina ba ka zina ba kana mumini za ka iya zina amma sanda kake zinar kai ba mumini ba an zara imanin da gare ka an mai da shi gefe yanzu sunanka fasiki sunanka mazinaci sai ka gama zinarka nan za a dama da imaninka sai ka koma kana zargin kanka inna nafsal ammaratun bisu illa man zulim ko illa man rahima rabbikum to lokacin da ake kira ka zuwa ga alfasha maganin bari kara so ma kar ka yadda ku kebance da mace kamar da muka kawo da na Umar yake cewa man arada nafsahu lituhma fala yalumanna man asaa az-zanbi duk wanda yake kansa inda za a tuhume shi to yan tume ka bakar ka zargi kowa sayyidina ali radiyallahu anhu kuma yake cewa karki kibance da mace ko da ko za ku koya mata karatu alqur'ani in kai aran ma ne kana yanka da mace a cikin office kana yanka da ita a cikin daki an ce menene ka ci ai ga ni ne anan qur'ani yake koya mata to waye ce ba babu shi na a ciki akwai shi a cikin daki tsarin Allah za ka nema shi ne karka yadda ka zama da mace a waje ɗaya Allah ka tsare mu sai Allah ta'ala ce fasta jaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kai da hun innahu huwa sami'ul alim sai ubangiji ya amsa masa ya kau da shi daga wannan makircin nasu da kaidin nasu lalle hakika Allah mai ji ne kuma masani imam qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce annabi yusuf alaihissalatu wassalam Allah ya mai wayin cewa ya kai yusuf kai ka nemi Allah ya kai ka kurkuku shi yasa kai kurkuku da ka sani da cewa kai ya Allah ka tsare ni daga sharrin su ka bani mafita sai Allah baka wata mafitar amma tun da ka ambaci kurkuku sai aka yi kurkuku kun fahimta to ka tashi neman taimakon Allah ka nemi taimakonsa akan abin da ke mai sauki saboda annabi su sai ne shekara goma sha biyu a gidan yari saboda kaidin mata to wannan bala'i ya ma annabi su biya yanzu ga shi nan ana ta zargi a cikin gari sai allah ta alace sun mafada lahun min ba'di mara awul ayati la nahu hatta e sai sarki da masu bayan shawara da mata sarki suka haɗu a kan cewa to maganin fa wannan matsalar take faruwa a garin nan na abin kunyanin da ake gani a kulle yusufa a je a sanya shi kurkuku ilahid har zuwa wani lokaci da ba za a ambace shi ba a je a kulle shi a sanya shi a firzin wasu malami suka ce lokacin da za a kai shi a kan jaki aka ɗaure shi a ce mu je. tafi ka yi abin kunya ka sadu da matar mai gidanka kayi kaza kayi ce mu je dai naji rabbi sijin habbu ilayya ko rukun da yafi mu alkhairi bisa ga wannan ka tukwarar da ake kira na zuwa gari tin aikata anan akwai fa'ida guda biyu ko uku da zamu fitar fa'ida ta farko duk lokacin da aka kira ka zuwa ga alfasha karkai ta kai ba zana kawai ba ko menene laifi karkai ta kai nan gaba za ku girma za ku gama jami'a ku zama ma'aikata na gwamnati allah ɗaya san waye a wajen nan allah ɗaya san hikimar da ya ɓoye a cikinku allah ɗaya san baiwar da zai muku nan gaba watakila nan wani gwamnati ne watakila nan wani famanin sakatare ne watakila za a samu wani boratai a nan in allah yadda wanda zai muna magani yin shiya in allah yadda watakila za a yi kuma a ah, mai sunan shi Eh, sangam kuke sangam yake ko sangam eh, sangam a nan ko za a yi wani ɗan sanda cv a nan in allah yadda allah ɗaya ya arzikin ku to kada ka yadda a je a haɗa kai da kai a yi cin amana ka ga annabi yusuf ya yi iyayensa ya yi haƙuri akan saɓan allah to kai ma ka yi haƙuri akan saɓan allah ibn qaimul jauzi rahimahullahu ta'ala ya rasu jiran manzo Allah kan shekara 752 yana cewa haƙuri kala uku akwai asabar ala ta'a haƙuri akan yi ma Allah ta'ala ɗa'a Allah ya ce ka yi azumi ɗa'a ce kuma ɗawa ba ba wanda ke kallon ka za ka shiga ban za ka shiga kicin amma ba ka ci komai ba hakuri kai ko ba hakuri kai ba hakuri kai saboda ka neman lada wajen Allah subhanahu wataala Allah ne ce ka tashi mutane na bacci je kai sallah asuba a sanyi haƙuri ne akan da ko ba ba bane ka fitar da zakka haƙuri ne ko ba ba bane to kaga wannan duka haƙuri ne akan da'a Allah ne ma umarni ne ita akwai as-sabr 'ala al-ma'siyah hakuri akan Allah zuciyarka tana nuna ma zina a arha ba wanda zai ganka amma ka ce ba zan yi ba zan yi haƙuri akan saba ma Allah subhanahu wataala wannan ba kowa ke wani ba sai mummi kana ofis a kama cin hanci ka ce a ni ba zan karbi cin hanci me ake bukata a yi in ya dace da aiki za ka yi in bai dace da aiki ba za ka yi me hasara ka yi kuma in ba karba ba don ba karbi ran ba shi ne ka yi hasara cin hanci da rashawa shi lalata muna matsalar tsaro a ƙasar najeriya manyan musul lalace ba su da aiki sai karɓar cin hanci da rashawa sai kaga cewa za a wuce da makamin da zai iya kashe mutum dubu a barin naira hamsin a wuce ana wannan ko bayi cin hanci rashawa ta lalata zaman lafiya ka yadda al'ummar kasar ku gaba ɗaya su sha wahala saboda kai kaɗai ka ji daɗi menene wannan banda son zuciya ba son zuciya kenan ba to mutu tsoron Allah ka cire son zuciyarka don al'umma zauna lafiya matsalar tsaro tana taɓarɓarewa daga cikin shi ne cin hanci da rashawa to ka yi amuriya ka kan saba ma Allah karka daga ka saba ma Allah kuma karka ƙi saban Allah saboda ba ka samu dama ba Allah ba zai ba wani ladar ba saboda wani ba zai saba ma Allah ba saboda ya san in yaje gidan su yarinyar mamanta tana nan bata fita ba so duk abin da ya je da shi ya fasa wannan ya fasa ne saboda Allah ko dan uwar tana gidan kaga ba dan Allah ne saba Allah Allah ba zai baka ladin in saba masa hakuri akan saba masa sannan akwai kuma hakuri akan cutarwa saboda Allah kana ibada ana cutar da kai hakuri Allah zai kara ma ladai akan wannan Allah ka dace da mu to annabi Yusuf kaga an sa shi gidan yayi kuma yayi hakuri akan haka da ga lada linkin balinki abu na biyu an sanya annabi yusuf gidan yari ne ba don kome ba saboda a ɓoye labarin ya daina yaduwa cewa duk inda ga annabi yusuf za a dinga tunawa da cewa wannan shi ne mata sarki ta nema ga waɗanda suka san gaskiyar labari ga wanda ba san gaskiyar labari kuma zai ga tsammanin cewa shi ne mai laifi don haka zama gidan yari akwai hikima cikinsa zama gidan yari akwai hikima mai laifi a ɓoye shi da idanun wanda suke ganinsa sai a manta da laifin gabaki ɗinsa an fahimta in haka ɓoye shi za ku manta da laifin za a manta da shi shi ma haka za a dinga tafiya kowa ya manta ba wanda zai dinga tunanin cewa ai yanzu wane yana nan ko bayan an manta gabaki ɗaya da ka ba za a dinga faɗin wannan aibin ba daga cikin hikimar kurkuku ne idan mutum ya yi laifi a waje ya bar wajen ko da ba kai ne mai laifi ba ka dai bar wajen saboda ne mutane su daina ganin kamar jini tana wakon ku duwa wahshi wahshi shi ya kashe sayidina hamza annabi sallallahu ya ji zafin kashe sayidina hamza abin ya taba shi amma da wahshi ya musulunta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wahshi zo na yarda da musuluncinka Allah ya yarda da musuluncinka amma ka ce muke da Allah ka daina zuwa ina ganin ka saboda duk lokacin da ganka sai ya tuno da Hamza kaga abin ya damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da aikin da ya dinga yi musailamatul kazzab shi ya kashe shi wanda ya zai cewa shi annabi ne ana so kamar da ayoyi tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rai musailamatul kazzab ya ce shi annabi shi yasa manzo Allah ce mai mutul kazzab to amma duk wannan bajintar da zai zo ya yi a musulunci amma manzo Allah sallallahu alaihi tunda ya taba yin wani laifi da manzo Allah ya kasa mantawa da shi in ya gan shi zai ce ka kauce kuriyo bilal mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi ba laifi bace lokacin sa ne yayi amma da bilal ya kira sallah madina barka take da hawaye kuka ake saboda ya tuna masa manzo Allah sallallahu alaihi sai ya bar madina ya koma wani gari ya zauna ya yi mafarki da manzala sassale yake cewa ya bilal wata irin hijira ce wannan ya bilal wata irin kawar cewa ce wannan za ka yi masallaci na bilal radiyallahu an da ya wannan mafarkin washe gari sai ya zo madina ya kwalla kiran sallah sabbai suna jin kiran sallan bilal sai mutuwa ta dawo danya kuka kuka an tuno da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to da haka idan aka kasance ana yin laifi a waje to in ka tuba ka bar wajen ka canza gari ka je Legas ka gani za ga mutanen arewa da yawa wani kwarto ne wani ya sata anguwan a garinsu wani babansa ne ya abin kunya tun da babansa ya musa abin kunya sai ya bar gari ta ga mutum an ciya shekara 70 bai dawo ba karka tambaye shi mai yana shi dawowa suna nan da yawa ka je tasha gani na ga direban da wallahi shekarar talatin da biyar bai dawo ganin su tsakanin jihar da yake da inda yake zaune gaba da tafiya ba ta wuce kilomita 370 ba amma shekarar sautan 35 bai dawo ganin su aka nuna min shi aka cika ga wannan na ce cewa shekar 35 bai taba zuwa garinsu na ce wannan tun kafin haifi mukin ya ce ya baro garinsu yana wani gari wannan ba daidai ba da ya yi gudun hijira irin wannan dogon lokacin haka amma karkutan tambaye shi mai sa yi kasa koma gida lalawa wata barna yi a garinsu ba zai dawa ba inda yana labarin yan uwansa labarin sai da sauki kenan ko suna zuwa su shi Allahu ala ba sa zuwa su shi Allahu ala amma dai ya daga cikin hikimar laifi idan ka yi ka bar wajen musamman yin ka tuba to ka ɗan kauci al'umma su ɗan manta sai ka dawo ku duba mutumin da ya kashe rai 99 ya zo tambaye wani malami malam na kashe ɗari ba ɗaya zan yi tuba Allah ya gafarta mun ya ce ina ai kai wannan mujirmi ne ai wuta kawai za ka shiga sai ƙarasa malami nawa kenan sai tambaya ya ce ku nuna mun wani malamin aka nuna mai wani malami ya ce malam ni ne na kashe mutum ɗari cif cif halin min tauba zan yi tuba ya ce wa manyan ya ko bayan Allah wa zai shiga tsakanin da Allah duk laifin da kai ma Allah Allah mai gafara ne musu zai yafe ma ka je ka nemi gafara Allah zai yafe ma amma ka bar garin da kake saboda nan garin yan daba ne garin yan ta'adda ne da ka saba da su kowa ya san ka matsayin mutumin banza ka bar garin sai ka je ka sake wata rayuwa ta mutanen kirki ka je ka da mutanen kirki in ka je sai ka dawo ka zama mutumin kirki daga wannan ci gaba ne kuma ci gaba ci gaba to duk mutumin da yake a waje an san ka da laifi ko an ma kazabi to kamar wajen shi ne ɗaya daga cikin kimomin kurkuku amma ka zauna ana kallon ka kowa ya jinka zai dinga aibata kan Allah jikan malam bello yabo ba don ya mutu ba lokacin da bafara ya kulle shi ya shekara shida ko biyar ne a gidan yari saboda yana wazi a sakwato an kulle shi aka zo da shi kotu za a mai shara ana zuwa ce shi wallahi kahira ba ta mai shara ba shi wallahi bayan da za a yi wata mushirka ko kuma wata fasika ta mai shara aka tashi aka ce kowane ci wallahi ban tashi ba ba za ka tashi ba ka ce a maini da shi haka malam bello ya bai shekara biyar a gidan yadi zamanin ba farawa aka ta daure shi shekara biyar dindi kuma ya ce muna wane ne taba zuwa gidan yari gan shi a cikin damuwa akwai ya eh, akwai wanda taba zuwa gan shi gidan yari ya damu ya ce annabi yusuf shekara sha biyu sannar annabawa ce zaman yari a gidan firzin malam bello ya goyi sa littafin bulugul maram tun daga farko ya karanta da shi haƙar shi a gidan firzin ya karanta da da salihin a gidan firzin ya sa bukari yana karatu akwai wani gagarumin ɗan fashi a gidan yana gidan aka malam bello da shi ya gidan karatu ɗan fashi ya iya bulugul maram dan fashi ya iya riyadu salihin can hukunce hukunce koyo nan kuma ya koyi mu'amala da zaman lafiya da mutane ya shiga bukhari ya san menene waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajalin sai kare ya fita in labarin ya inganta ka yana komawa garin sai ya daga cikin limaman juma'an garin sai yanzu ba sai a ci san barka shi firzin alkhairi ta zama ko shari malamai magabata da yawa firjan alkhairi da musu irin su ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala sau 24 ana daure shi yadda ka san akuya a firjin ibn taimiyar, a damashka almajiran suke zuwa suna daukar ilimi munafikan yan bidiya ka san dan bidiya inda kai shi mutumin banza ne su suka dinga suka sarki a dinga daure malamin nan irin su al mambaji da su al-ikhnari da su bakari da su waye da su waye duk in babancin madalin ibn taymiyyah ba za ka san sunansu su suka dinga zika sarki a kulle shi shi kuma sun zama malaman fada aka dinga kulle ibn taymiyyah almajiransa za su kurkuku ana koya masu karatu yana karatu ga masu jerwa can wanda ya daga murya wancan ya daga wa can wani cikin wajen ake har ya zama an ɗauki matakin an daina barin ana cika wajen sai zababbin almajiransa ne suke zuwa in suka zo suna ta kwasa ilimi suna ta kwasa ilimi aka zo yana rubutu ana kama takarda abin nan fata da alƙalami yana rubutu yana rubutu littattafansa aka hana a kawo mai ya koma yana rubutu a jikin bango in almajiran suka zo sai su kwafi ya cika bangon ba dama a wani rubutu aka zo aka samu wani ya yi kaci ƙwarai ya taɓa manzan Allah sallallahu alaihi ya aibata annabi sallallahu cikin dare aka zo aka tambayi ibn taymiya malam me hukunci wanda ya zagi annabi yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in ya fara zarba karatu sai da ya shafi 550 littafi mai suna sarimul maslun ala shatimur rasul zarar ya takobi akan wuyan dukkan wanda ya zagi annabi amsar tambaya daya shafi 550 wata matsaba'ar ma shafi kusan 700 suka buga littafi aka zo duk wannan ta gagara ibn qaymul jawzi rahimahullahu ta'ala ga ya za a zauna a tsara malamin su su da su ya zabga mu wani mari aka sha a kulli shi ya je zauna dinga kwankwadon ilimi a wajen ibn taymiya ibn taymiya daga cikin sai alqur'ani shine a karshe karshen rayuwar sai yake cewa yan bidiya sun kwata mana lokaci sun hana mu tsayawa ta dabburi a cikin ma'anonin ayoyin Allah ka ji mutumin da ya yi wata tun yana ɗan shekara goma sha yana fassara mutane sotun nu manyan malami ne suke zuwa gaban suna katsawarin amma wannan mutumin ne da yake duba tafsiri samar ya ce yana neman faɗi wata magana cikin maganar Allah sai ga duk fasar da malami suke mai tamai ba sai ya gama sai ya zo ci to ga abin da Allah ke nufi irin wannan malamin shi yake cewa an hana shi wai yan bidiya sun hana shi fahimtar alkur'ani ibn qayyim nan aka dafa shi jakon kwaɗe ilim shi yasa ya zama muhtasar ibn taymiya idan ibn taymiya ya faɗi magana ba gane ba ibn qayyim zai warware maka ita za ka gane da aka zaman gidan yari ba saba ba ne wajen malamai da annabawa annabi yusuf shi ne shugabansu ya zo na gidan yari shekara shagu malamai sun yi zama gidan yari da yawa Sheikh muhammad nasiruddin albani ko kurkukun da kullu kulle ibn Taymiyyah shi a kulle albani a cikinsa shi ne zai shiga sai da kisa yi muslim ya shiga da sahih muslim sai je ikhtisarin sai muslim a cikinsa sahih qutb dai daga cikin malamin misra ya daga cikin malamin ikhwan lokacin da a kulle shi a lokacin ya tafsirin tafsirinsa fi zilal al-qur'an kusan mujalladi 20 shi yasa duk kurakuran da zaka gani a ciki zo ka mai uzuri saboda ba wai malami bane cikakke na addini malami ne dan mai amma ya je mu qur'ani hidima a cikin kurhu so kurhu kuma wai kon maza bane maza su suka saba gidan zaman gidan yare ko suna cewa baitul rijal wa zukur rijal wai gidan maza mazan mazaje farzin kenan kai namiji ne kawai ba za ka ji ba sai kai namijin maza ne sannan za ka ji farzin sannan daga cikin fa'idar prison duk abin da ka ci halal ne duk abin da za ka ci halal ne ba haram ba ne saboda kama zai ba ruwanka da biya ka kurkuku wajen gyaran halayen mutane wani malami yana gaya muna daga cikin malaman malaman da muke tare da su a europe cikin malamanmu na sunna ɗan ganin a wani conference yake ce muna turawa a america suna gayyatar su su malamai su je hugu inda kafirai suke su dinga musu wa'azi da alkur'ani yadda saboda sun gane suna musu wa'azi kafiran suna ɗan jin tasirin wa'azin malaman musulunci ga su kafirai ne ba musulmai bane amma idan ana musu wa'azi suna jin tasirin musulunci yace za a ga ba amurke dan ta'adda in ya ce riga ka gansa titibiri kato in ka ga yanka ɗaya a jikinsa to mutum ɗaya kashi shi ne sai alama in ka ga yanka biyu mutum biyu kashi in ka ga yanka hudu mutum hudu ya kashi yanka nawa har ya zama janar da ya kashi sai alama da ya yanka sai ya yi alama ya ce amma a haka yana musu wa'azi da suna shiryuwa suna gyara halayensu da aka zaman gidan kurkuku Allah raba mu da shi amma wajen da yake iya gyara ma wasu daga cikin mutane halayensu kuma zama sun gyaru sama da yadda suke a kai shi ne Allah ta'ala ce sun mabadalahun min ba'di ma ra'awul ayati la yusjinannahu hatta hin yayin da suka ga al'amarin annabi yusuf ya gawurta labarin mata sarki ya ci gaba da yaduwa wasu malamai suka ce al'ayati nan wanda suka suka kare yayyanka hannunsu ashe al'amarin ke da ya kara fantsama yanzu a gari to shine sai aka to a kulle shi har zuwa lokacin da labarin zai kau a mantar labarin shi kenan sai a san matakin da za a ɗauka akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam za mu tsaya kan wannan aya ta 35 insha Allah ta'ala a gobe da idin Allah ta'ala sai mu tashi kan wajen kalama a hujjina fatayan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu larsa wanda muka yi kuskure ko tuntube harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ya bi muna Allah ƙara mana zaman lafiya a jihar mu ta zamfara da Kaduna da sauran jihohin mu na Najeriya ubangiji Allah gafarta mana ka tabbatar da mu akan imani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh